za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyi da muka samu a wannan ne yake tambaya game da menene halaccin mutum ya ɗaga hannu ya yi addu'a bayan sallar farilla ya halatta mutum ya yi addu'a bayan sallar farilla ko bayan sallar nafila الإمام البخاري أتكلم تافنسا الصحيح أتكلم كتاب الدعوات أقول بابي دي الدعاء بعد الصلاة وتؤدعاء باين صلى صلى تفرلا صلى تنافلة da dai aka sani shine bayan sallar bayan sallama daga sallar farilla akwai abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fara fada kafin ya juya kuma ya kalli mutane idan ya yi musu limanci kamar yadda aisha radiyallahu ta'ala na ta ruwaito hakanan sauban shi ma ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa idan ya gama sallah baya zama yana mai fuskantar alƙibla fiye da gwargwadon lokacin da zai ce Allahumma anta salam wa minka salam tabarak ya zal jalali wal ikram wannan ita ce gwargwadon abin da yake faɗa in ya yi sallama sannan sai ya juyo kuma ya kalli ya kalli mutane to ana so idan mutum ya gama sallah ya yi sallama a sallar farilla to farkon abin da zai fara faɗa kenan astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sau uku sannan allahumma anta salam wa minka salam har zuwa ƙarshe sannan kuma ya yi azkar na tasbi nan subhanallahi da alhamdulillahi da Allahu akbar da uku na ƙarshe hudu ko kuma uku ya cike da da hailala na ƙarshe sannan kuma da wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa in ya gama sallah kamar Allahumma la mani Alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd kamar karanta ayatul kursi to duk in ya gama waɗannan azkar din da ake yi ba'da salah yana da damar kuma ya yi addu'a ya roƙi Allah abin yake so amma kada ya daga zarar ya gama sallah ya fara addu'a ba tare da ya azkar ba wannan shine abin da ibn al-qayyim rahmatullah ya bayyana a cikin littafin su zadin ma'at cewa annabi sallallahu alaihi baya dasa addu'a kai tsaye daga zarar ya gama ya gama sallar farilla yana mai fuskantar alƙibla ya ce wannan bai zo a sunar annabi sallallahu alaihi wasallama ba bai zo a wani hadisi sahihi ba to wasu sai suka fahimci kamar yana nufin kwata-kwata ma idan an yi sallar farilla to baya daga cikin yin sunna baya daga cikin sunna yin addu'a bayan sallar farilla haka wasu daga cikin masu karanta Ibn Qayyim bai nuna cewa ba a yi ba kwata-kwata abinda ya nuna shine annabi sallallahu alaihi ba baya yin wannan addu'a mubasharatan nan take bayan ya gama sallah yayi sallama har sai ya azkar saboda wanda duk ya karanta maganarsa a cikin zadil ma'al haka ya kamata ya fahimta sannan kuma hadisai sun zo annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da yin addu'a bayan sallafarilla farilla ko bayan salloli kamar hadisin mu'az ibn jabal wanda cikin sunan abi dawud eh, cikin sunan nasa'i yana cikin musnad imam ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa ya mu'az inni uhibbuka la tad'a dubura kulli salatin taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik annabi yake cewa mu'az ibn jabal ya mu'az ina son ka kada ka kuskura bayan kowace sallah ka bar faɗar wannan addu'a sai ka faɗi wannan addu'a Allahumma anta salam Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika ya Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da godiya gare ka da kuma kyautata ibada ibada gare ka wannan addu'a ce kuma du'a'ul mas'ala ce du'a ne na mas'ala haka nan hadisin ah, abubakar Nabi sallallahu alaihi wasallam in ya gama sallah yakan roki Allah subhanahu wataala ya tsare shi Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqri wa azab al-qabr shi ma yana faɗar sa ne dubur salah kamar yake cikin sunan nisai da waninsa. sa haka nan ga hadisin da yake cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Umama da ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayi du'a asma' wannan addu'a wacce addu'a ka fi karɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fil jawfil akhiri min al wa dubur as maktuba addu'a a tsakiyar daren ƙarshe wato dare na ƙarshe sulusun ƙarshe sannan kuma da bayan sallolin na farilla wa dubur as maktuba da kuma bayan salloli na farilla duk waɗannan suna daga cikin dalilai da suke nuna cewa ya halatta mutum ya addu'a a daidai wannan lokaci bayan ya gama azkar da ake yi a bayan sallah